Jama'a barkanmu da saduwa cikin wannan darasi na harshen Hausa sunana yakub Muhammad Harun. Yau za mu ci gaba ne daga batun da muka fara a baya dangane da jinsi a inda muka yi bayanin cewa jinsi kalma ce ta nahau da ke nuni ga iri na halitta dangane da kasancewar halitta a matsayin mace ko kuma namija inda muka ce dukkan halittu masu rai ko marasa rai sun iya rabuwa zuwa ire-iren waɗannan jinsin da a cikinsu akan iya samun maza akan iya samun kuma mata to yanzu za mu gabatar da ɗaya daga cikin ire-iren jinsi ne a ba mun kawo cewa akwai jinsin maza akwai jinsin mata akwai jinsi na haɗaka da sauransu yanzu za mu ɗauki jinsin maza musamman a halittu masu rai tunda a baya mun yi bayanin cewa a cikin halittu za a iya samun masu rai za a iya samun marasa rai kenan a dukkan halittu halittun da muke da su gaba ɗaya za mu iya raba su kashi biyu dangane da halin rayuwa akwai masu rai akwai kuma marasa rai daga cikin waɗanda ake musu kallon halittu ne masu rai su ne za mu ɗauko mu kwatanta su mu ga taya za mu iya tantance maza da kuma taya za mu iya tantance mata daga cikinsu to dangane da jinsin maza a halittu masu rai idan har in aka ga cewa halittu da ke ɗauke da waɗannan abubuwan tabbas abubuwa ne da suka kasance na tsarin halittarsu yadda Allah ya halicce su da su waɗannan abubuwan ba wai ƙaƙabawa suka yi ba ba wai ƙarfi da yaji suka ɗabbaƙawa kansu waɗannan abubuwa ba wato haka Allah ya halicce su to lallai tabbas dangane da jinsi za a iya ɗaukarsa a ƙarƙashin jinsin maza daga ciki waɗanda za a iya tabbatar da cewa namiji ne ko wanda za a iya tabbatar da cewa namiji ne za ga cewa a cikin cikinsa baya ɗauke da mahaifa wato baya ɗauke da mahaifa a cikinsa wannan mahaifar halitta ce da Allah ke ƙaƙabawa a cikin cikin mutum to idan har in shi ba shi ɗaya daga cikin waɗanda ke da irin wannan abin da ake kira mahaifa to lalle wannan abin namiji ne siffa ta biyu kuma ko abu na biyu shi ne shayarwa har in dai mutum baya iya shayarwa wato nonuwansa ba sa iya girman da za su ɗuri ruwa da za a iya kasancewa ya shayar da jariri idan aka haihu to wannan na daga cikin siffa ta biyu da ke alamta cewa wannan halitta namiji ne na uku kuma zai kasancewa baya a al'ada wato abin da ake kira jinin al'ada wannan siffa ce na mutane da akan ga cewa musamman halittu da suka kasance mutane za ga cewa namiji baya yin wannan jini na al'ada da aka fi sanin mata na aiwatarwa wata bayan wata to wannan ma siffa ce da ke nuni ga cewa wannan lallai namiji ne ba mace ba masu magana sukan ce namiji na ɗauke da fasalin da ake iya kira e, taɓarya kenan al'aurarsa idan mace ce kila a ce mata turmi tunda idan misali aka kama mutane biyu suna abin da bai kamata ba za a iya cewa an kama su turmi da taɓarya kenan a nan shi namiji al'aurarsa a matsayin taɓarya yake wato al'aurarsa a takaici za a iya ɗaukansa da suna za a kiransa da suna mazakuta kasancewar yana ɗauke da wannan mazakuta to alama ce tabbas zahiran alama ce ta zahiri da ke nuna cewa shi namiji ne kamar yadda muka bayani kenan za a ga cewa a cikin halittu masu rai za a tadda cewa nonuwansu ba sa iya ɗuran ruwan da za su iya shayarwa kenan maza ba sa iya shayarwa sannan kuma ba sa iya ba sa yin jinin al'ada na wata-wata sannan ba sa ɗauke da mahaifa a cikin cikinsu sannan kuma al'aurarsu mazaƙota ne to misali a cikinsu a mutane za a ga cewa Eh, za ga cewa akwai irin sunayen da za ga cewa kamar a kira shi Musa ko a kira shi Ibrahim ko a kira shi Awalu ko a kira shi Jibrin za ga cewa waɗannan sunaye ne da ke alamta cewa maza ne kuma za ga cewa duka waɗancan siffofin sun siffantu da shi sannan a cikin dabbobi za ga cewa rago namiji ne bunsuru namiji ne raƙumi namiji ne doki namiji ne haka za ga cewa su ma a cikin cikinsu waɗannan abubuwa da na lissafa za ga cewa al'aurarsu irin na maza ne kamar yadda muka ba da misali a baya sannan kuma ba sa duk da dabbobi ne ba za a alakanta su da jinin al'ada ba sai dai wani abu makamancin hakan da suke gudanarwa sannan kuma ba sa shayarwa waɗannan dukansu maza ne to a nan za ga cewa akwai kusan dukkan halittu da muka sani za ga cewa zakara namiji ne akwai macen zakara daban idan muka zo jinsin mata za mu ɗauko bayani dalla-dalla a kai kenan waɗancan abubuwa guda hudu da na lissafa za a ga cewa tabbas abubuwa ne waɗanda Allah ne halice shi ya halicce su da waɗannan abubuwa da na lissafa a baya kusan guda huɗun nan kenan ba hujja ba ce don kana so ka gane cewa wane ne namiji ka ce ai za a ga za a ga baya yin kitso a to idan ka samu namiji ya yi kitso fa ko kuma a ce ai namiji yana da gemu da gashin baki to idan aka samu waɗanda ba sa yin gemu da kuma gashin bakin kuma fa ya za ka kwatanta su so ko kuma ka ce namiji baya ɗaura zani baya irin takalmin mata daban na maza daban duk waɗannan ba su ne abin nuni ba idan kana batun takalmin mata ne ai yana da kafafuwan da idan ya zira su a ciki zai iya sa takalmin mata ɗin. idan kana batun zani ne in ya ɗaura zani zanin nan zama zai tsaf a ƙugunsa da haka ba waɗannan ne dalilai ba ko ka ce baya sa yana sa kayan maza ne ba na mata ba a'a zai iya ɗauka yana da hannu da wuya da kai da ƙafa da sauransu da dukkan irin kayan da aka san mace kan iya sawa shi ma zai iya sawa in ya saka kuma za su zauna tsaf a jikinsa akan samu mazan da sukan ɓadda sawu su yi shigan mata kuma daga nesa kai wasu ma ko kusa-kusa kake da su ba za ka iya taɓa iya gane cewa waɗannan maza ne ba mata ba a darasi na gaba za mu yi magana a kan jinsin mata a halittu masu rai a biyo mu da Allah muna roƙon a mana subscription a mana liking a mana sharing domin kowa ya amfana. na koya ko Muhammad Harun na gode Allah saka da alheri